بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي سورارم ولكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ita حلقة halka ta uku da muka fara a ƙa'idu shi'a al'isne a shari'a su'alin wa jawabin hagigin 'yan shi'a wanda suka ce akwai mutum goma sha biyu allah ya naɗa su za su shugabanci kuma yadda da shugabancin su yana gaba da sallah da zarka da azumi da aikin hajji sahabbai suka kwaci akan tsari na tambaya da ba da amsa yanzu za mu karanta takadim na sama sahibu samaha a sheik abdullahi bin muhammad al-gunaiman رئيس الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا sannan walmudarris bi na nabawi wannan malamin yana karantarwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wa sallallahu wa sallam Allah ka ƙara tsira da aminci ala abdihi wa rasulihi akan bawansa kuma annabinsa Muhammad annabi Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi da matan na iyalansa da matansa da kuma ainihin wato sahabbansa duka Allah ka kara musu tsira da aminci malin cewa ba a bayan haka fa inna min awjabil wajibati wato yana daga cikin mafi wajibcin wajibi alkiyam shi ne tsayuwa a lahima ya ce a fa'idin musulmi na wato kariya a kan aƙidun musulmi min ɗin harafi wal fasari daga karkacewa da lalacewa wa min muhim fi hada yana daga cikin abin da yake da muhimmanci a cikin wannan at Shi shine sanar da mutane alashirki shirki ko alashirri a kan shari'a walin harafati da kuma duk wani abin da ya shafi karkace wa tafarkin Allah ne li'annahu kama qila domin kamar yadda ake faɗa da karin magana cewa bididdiha ta tabayyana ashiyahu sai mutum ya san kishiyar abu ne sannan kuma bambanci abubuwa zai bayyana gare shi وقد ثبت في صحيح في الصحيح عن حذيفة بن اليمان أنه قال cewa. kana rasulullahi ko kanan nan su yasaluna rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama an alkhairi mutane tambaya suke annabi kowa mai za a yi a samu alheri yace wa kuntu as'aluhu an sharri ni kuma tambayar annabi nake yi akan sharri yace me yasa yace makafata an aba fihi saboda ina jin tsoron kada in afka cikin Shi ne suke cewa alimta sharra la sharri lakin na san sharri ba dan uwa mutane sharri ba dan in kare kaina kada in fada sharri din da ka dun mutumin da bai iya bambance tsakanin alheri da sharri ba to zai iya fadawa sharri yana tsammanin alheri ne ya fada wa bata yana tsammanin shirya ne sai ya ce wa hada min fiƙihi sallallahu alaihi wa radiyallahu anhu wannan yana daga cikin shi fiƙihun wa zai fatu bin yaman ya ce wa inna mimma haddidu a ƙa'idar musulmina yana daga cikin abin da ke tsoratar da wato aƙidun musulmi wajen lalata shi sai ce mazhabin raf wannan tafarki na addinin in shi'a in ka kalli waƙi a ƙasar da kake za ka ga babu inda yin shi'a suke shiga wai su gina addinin musulunci shi masa mai babu sai da abin da aka gina na addini su rugu za su lalata su koyawa mutane auren mutu'a da zagin habbai, da aka kama yadda muka sha faɗa alaƙar da abu guda goma alaƙar da Allah shirka alaƙar da alƙur'ani karkatarwa alaƙar da matan manzon Allah ƙazafi alaƙar su da sahabban manzan Allah tura musu zagi alaƙar su da samarin musulmi batar da su alaƙar su da shugabannin musulmi zanga-zanga da da kura da da rikici da da rigima wannan ne, sai kita huwa mazhabun shi ta wannan mazhaba ce mujanibin lima a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya nisanci abinda manzon Allah ya zo da shi daga gurin Allah wa qad sara lahu quwwatu fil azminati kuma wannan addini fa tare da rarrabuwar shi'a sun saba samun dama a bai haddaloli sun kaba kamar daula ta daula ta fatimiyya da aka yi wata tadawulin tunfiqul fi min al-mali wa duwalin da daulolin da fi kaseera take ciyar da yawa min al-mali na dukiya don maka kalli yadda yanzu Iran ta minki akwai tsarin da suke wanda ake ce masa hukutul kamsiniya tsarin shekara hamsin suna so sun mai da wasu kasashe nan da shekara hamsin amma Allah ya kare wannan tsarin sai dai su sake yin wani filan din hukutul kamsiniya za mu ga cewa yadda suka daji suka ɗauki kuɗinsu suke infaki suke ciyarwa sai sun yada addinin shi'a to za ka yi mamaki mun sha faɗa cewa akwai kamfanin nukan da suke shigowa nan na labanis a ba su sana'ar titi kwangila ta titi gwamnati ko ta sani ko ba ta sani ba amma nina ganin zai wahala a ce ba ta sani ba kamfanonin da ke shigowa nan kasar na faraɗin nan daga labanan da sunan yin kwangila a ba su titina suna yi to wannan kamfanin nukan suna daga cikin waɗanda ake amfani da su don samar da kudaden da za a gina addinin shi'a a najeriya sannan wato ibdul kasirina tana ainihin wato a shirya da yawa min rijalihi daga cikin mazajensa da tarwijihi wa na bil quwwa dan yada da kuma ainihin wato tallata wannan aƙida din bil wani lokaci da karfi fi sa'ili bi ƙa'il ardi a wani sasanni na ainihin wato ƙasa wannan shine abin da suke ainihin wato yi a wasu sasanni na ƙasashe na duniya wajen cewa sai sun ga sun yada wannan addini na shi'a da karfin tsiya shi ta kuka ga lokacin da aka ce wato alƙasun sulemani ya mutu hankalin mutanen nan ya tashi saboda me saboda sun san aikin da yake masu a duniya fi sa'ir biqa'il ardi a sauran sasannin ƙasa wani wurin da ƙarfin bala'i wani wajen ai da dabara wani wajen da ƙarfin bala'i ake ta ƙoƙari dole fa sai an yada addinin shi'a a can sai ce wa hadal kitabu wannan littafin a shi'a su'alin wa jawabin ya suddu zai so shi sigaratan wato kabiratan kafa wacce take babba wa ya hulu bai na ƙabuli hazihil a ƙa'iri sannan zai kangi idan aka karantar da mutane wajen karɓar wannan aƙidar wa wasuliha ila musulmi na da kuma saduwar ta zuwa ga zukatan musulmi wajazallahu Allah ya saka wa mu'allifahu wanda ya rubuta wannan littafin al'as abdurrahman bin sa'ad shafari khairul jaza mafi alherin sakamako wa zadahu ilman Allah ka ƙara masa ilimi wa jihadan da kuma jihadi fi sabilillahi ta'ala akan tafarkin Allah wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi qalahu abdullahi bin Muhammad al wanda wannan malamin shi iktisalin min hadis sunna na shekul islam bin taimiyya mai da shi mujalladi daya sai taqdimu صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فيما تاشي مقدمة يكي فلا يكي تيوى الحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wassalatu wassalamu tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ala a sharafin an biya wal mursalina akan mafi ɗaukakar annabawa da manzanni nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in annabi annabi Muhammad da sahabbansa da iyalan gidansa gabaki ɗaya malam yace amma ba bayan haka فقد اطلعت ناي تنكاي على هذه الرسالة أكن ون الرسالة النافئة من أنفاني التي جاءت واتتذو على طريق السؤال والجواب أكن هنيا نتنبيع دباد أمسا تيسيرا سبو لسوقك للقراء كما سكراتو وطالب الفائدة لكم ما سنيما فائدة حول واتو موضوع حول موضوع واضح المعالم عند من نوره الله بصائرهم بنور الكتاب والسنة يتي حول موضوع واتو أكم موضوع وان يتي واضح wanda yake ainihin مبين المعالم al-ma'alim wanda aka على masa alamomi نور الله Allahu ga wajen duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka basairahum wato basirorinsu binuwar kitabi wa sunna da hasken alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abin da malam yake magana sai ci wa min hajj da kuma hanya ومن هذا كما أينهم وتوحنيا وعقيدة السلف الصالح كما أكيدر magabata na ainihin wato gari na gari da aka ma'alim shine hanyoyi akan ce ma'alim ma'alamin al shine isharatun ila al-tariqi allati yadullu alaiha ma'alim shine al-tariq da aka haula حول موضوع واضح المعالم wato akan maududi wanda yake mabayyane wanda aka sa masa alamomi ko wanda yake hanya ce wacce take mabayyaniya amma ga wanda Allah subhanahu wa ala ya haskaka zuciyarsa ko ya haskaka basirarsa sannan wa haj da kuma ainihin wato hanya wa aqidatu salaf as-salih da kuma aqidar magabata na kirki nas'alullah muna roƙo bi mannihi da falalas da baiwarsa wa karamihi da sa an yi min minhum Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda suke bin alƙur'ani da sunna su tabbata a kai sannan Allah ka sa daga cikin muna daga cikin wanda zai haskaka basirorin walakin na sai dai wannan al'amari walil asafi shadidi tare da bakin ciki mai tsanani غير واني بفتو في لما دوسو بل من بل ملتبس عند من تجلو حقائق الدين الاسلام كابن فياري كشي مسألة الشيعة وجوا إن سكة جاهل حقيقة الدين المسلم شي وعقيدة تقوم الصافية سنن سكة جاهل شي أكيدة إن تتكتأ أو waƙa'u fi fitanin tadlisi wa talbisi ko sun fada cikin fitina ta rufa-rufa ta shi'a da kuma cakuɗa abubuwa allazi ya kazifu hafi ƙulubihim al'ilmaniyuna waɗanda al'ilmaniyuna suke jefawa a cikin zuciyarsu wa rafida da kuma masu da'awa na shi'anci sannan wa aznabu ha'ula'i da kuma waɗanda suke bindi ne na waɗannan ومن تأثر بهم من أهل البدع وغيرهم لولي تأثيرا تدسوا لغتهم البدع وهذا الموضوع وأن الموضوع هو كشف حقيقة الرافدة الاثني عشرية شيني وتطون أسير حقيقة حقيد إن شيئا الذي جاءت وتو هذه الرسالة السهلة الواضحة وأن وأن الرسالة من صوتي مبين تذول شيء litashifa haqiqatahum dan tayi maka haqiqanin suwa wa'annan mutana wa aqaidahum al-ilmiya wal amaliya da aqidun su ta bangaren ilimi da aiki sai yace al-qa'ima wacce ta tsayu ala shirki al-akbar fi anwa'i at akan shirka mafi girma a cikin nau'in tauhidi uku ar-rububiyya zaka ga duk abin da yake aiki ne na Allah za su yi maka imamai na wal'uluhiyya za ka ga duk abin da yake haƙƙi na abota ma Allah suna ba imamai wal asma'i was duk kuma wani suna da ka sani Allah yana da shi to za ka iya ganin su ce maka imamai ne wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal sai maka sai da na alani shine al Al'afiru al zahiru al batin وما يتفرع عنه من أنواع الغلو da abin da ya rantsanta daga wannan daga nau'i na guluwi fil a'immatil isni ashara a cikin a'imma guda goma sha biyu wa ma yuqabiluhu min al-guluwi wato da abin da ya kalubalanci wannan na guluwi fi ada'il qur'anil karim wajen abin da ya shafi wato adawa da littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnatun rasuli da kuma sunnar annabi wa sabbi sahaba da zagin sahabbai wa ta'anihim da suka su wa la'anihim da tsine musu wal qawli da kuma yin magana bi riddatihim cewa sahabban annabi duk sun yi ridda daga ƙarshe sai ya ce maka annabi ya karantar da addini amma a shekara ashirin da uku da kyar aka samu mutum goma wanda suka rage addinin musulunci duka sun yi ridda sun fice daga ciki ويتفرع عن ذلك عشرات الأقوال sannan yana rantsuwa daga wannan maganganu masu yawa wal af'alul ajiba da kuma ainihin wato ayyuka na ban mamaki algariba wanda yake za su wato za ka gan su baki allati a shara ta risalatu al-mufida wanda wannan risala mai amfani ta nuni ila kasirin minha ka zuwa da yawa daga cikin su wa Malam ya yace ina so an unabbiha ila iddatu umurin in faɗakar da mutane akan al'amura masu yawa yace ahaduha na farko shine anna hadhihi risala wannan littafin wa in ja'at ala tariqi su'al wal jawab ko da yake yaro akan hanya na tambaya da bada amsa illa anna tullaba da ilmi sai daliban ilimi muhtajuna ilayhi suna buƙatar wannan littafin لأنها حوت بمولى لتاب يات الطروخ خلاقة سمريز مركبة وان أكي تركيز شأك كبا موثقة وان ليك أمين أمين تروى لأطاء لهؤلاء القوم بأين واتو أكيد وإن متانا لك فالآلم مالني وطالب العلم دم طالب علمي مهتاد yana buƙatuwa ila ma yuqarribu ilayhi al-musawwalat wal mujalladat zuwa ga abinda zai ainihin wato kusantar da shi zuwa ga musawwalatu na manya-manyan littattafai da mujalladat abinda ya kamata sai ka ɗauki musawwalatu na manya-manyan littattafansu ka yi karatu kafin ka binciko matsalar to shi malam ya riga ya rage maka aikin da ya bi matsalolin shi ya riga ya ta ciro su ya ce wato wal mujalladat bi mithli hadha at-tarkhis an-nafi da wannan tarhisi wanda yake mai amfani asani yace na biyu me ta su hadhihi risala da haka bambancin wannan risala at-tawfiq akwai aminci fa ayyatu riwayati kowace riwaya au kaulin ko magana au naqalin ko aka cikal naqalto fa huwa mawsaqun min masdar al-asli da ga amintacce ne ta ɓangaren tushen inda aka ciro maganan ta asali fi kutubil qawmi a littattafan mutanen wa masadirihim al-mu'tabara indahum da kuma tushen littattafan su a wajen su asalis na uku lamma kana mazhabu yayin da mazhaba ya kasance wa aqidatu ha'ula'il qawmi da aqidar wa'annan mutanen batilatan wa fasidatan banna ce da kuma banna sai ya ce ishtamala ala kasirin minan tanakuli sai ga shi aƙidar ta kunshi da yawa cikin abin da yake akwai tanakuda cin karo mun ba da misali da zo mun ce in sana so su bautar da mutane sai su nuna min mutane girman a'imma cewa juya duniyar nan ma yana hannunsu idan kuma suna so su zagi sahabbai sai su dawo su nuna cewa a'imma ɗin nan mutane ne masu rauni yake wa ƙada sarraha kitabu ko katibin hazirin risala mai rubutun ko ƙada harasa wato ya kwaɗaitar katibin hazirin risala wanda ya rubuta wannan littafin wafakahu Allah Allah ya datar da shi an yi shi ila zalika a hayanan yau ne zuwa ga wannan wani lokaci wamin kutubihim daga littattafansu fa huwa min babu izhari hadha at-tanaqul ash-shari' wannan kuma yana daga cikin bayyanar da abin da ke cin karo mai muni fi mazhabil qawmi a mazhaban mutanen liyakuna ibaratan lil ne dan ya zamanto abin lura ga wanda aka yaudara bihim da su sannan watan liman arada al minhum ya zamanto kira ne ga wanda ke nufin gaskiya a cikin su nas'alullahi al lil jami' muna roƙon Allah subhanahu ta'ala shiriya ga baki da a zo a ci maka yanzu akwai wasu daga cikinsu da suka rasa yadda za su yi da matsalar cewa sai da na kuma ya aure yar gidan fatima ummu kursu cewa suka yi ai da aka ɗaura auren aljana ce ta zo ta tsaya a madadin ummu kursu din ba ummu kursu din ba ce saboda tsabacin karo yace Rabi'u na hudu al-asa'idu wal wala wal bara wa'annan aqidu da kuma alwala'u ne so dan Allah da ki don Allah la juzu, an babin fi ya muzayadati a siyasiya. bai yiwuwa ta shiga a cikin babi na abin da yake da alaƙa da muzayada ne na siyasa التي تعيشها أمة الإسلام عند الأمة المسلمة تكي رايوا فيسبب حبيب الأمس duk abin da yake aƙida ne to alwalaku wal bara'u so dan Allah da ki dan Allah akan wannan yake girma ita matsala ta siyasa in ba ta da alaka da addini kana iya ganin fa yusbihu habibul amsi wato wanda yake masoyi a jiya sai waye gari wa akuna da kuma dan uwan allazi la farqa bainana wa bainahu illa kal farqi bainash shafi'i wal maliki wanda babu bambanci tsakanin mu da shi sai dai kamar bambanci tsakanin wato maliki da mashafi wa huwa al aduwul kafir sahibul aqaid al-fasida ad-dalla mutumin da yake in aka yi sakaci ba a karantar da mutane aqida mai kyau ba wanda yake da aqida fasida kafiri fajiri to sai a zo a dauki sa sai ta dawo kawai ana ganin ta ai tsakanin mu da su bambancin kai kamar bambancin dan malikiya ne da dan shafi'iyya malaman malikiya da shafi'iyya ba su taba sabani akan usul na addini ba usul mas'ala ce ta furu'a suke sabani ne ita da haka in aka yi sakaci ba a karantar da mutane a ƙidu masu hatsari ba to haka za a waye gari mutumin da yake murtaddi ne a addinin musulunci ya zama kafiri fajiri armi to sai a waye gari saboda mutane ba su san hatsarin abin ba sai su dinga ɗauka suna kallon ai kamar kawai sabani ne na mazhabar malikiya da shafiya sun yi ta kokarin su yaudari mutane a baya akan wannan da wannan yaudara cewa ai wai wai wannan mazhabar da suke kawai ita ce mazhaba ta biyar a duniya tare da abin da ke cikin ka na aqidu na mumi la sababin aqdi wala mizanin rabbani babu kuma wani sababi na aƙida mai kyau da ya kulla hakan ko wani mizani na ma'auni daga wajen Allah wa innama li taghayyur al-ahwal faqat saboda canjawan abubuwa kawai inna hada la yuqbalu min ahadin wannan ba a karɓarsa daga gurin kowa bil akhassi mimma yuntasabu ila ilmi musamman abin da ake jinginawa zuwa ga ilimi wadda'awa da kuma kira ila Allah ta'ala alladhi yanbaghi an takuna mawaqifuhum wa mawazinuhum sabitatan rasika wanda ya kamata ya zamanto matsayinsu da ma'aunansu ya zamanto tabbatacciya ce sannan kafaffiya su mutane da abin da yake yana da alaka da aƙida ba a wasa da shi ba a wasa da shi malin ya ce akhiran daga ƙarshe na shukuru a kana muna gode wa ɗan gwamu a sheik alfazil albahis wato a sheik alfazil mai bincike abdurrahman bin sa'adin al-shakari allazi athafa al-umma wanda ya ba da tsaraba ga al'umma bi hadhihi al-khulasa ga wannan khulasa allati ja'at wacce ta zo fi waqti hal munasib a lokacin ta da ya dace wato saihata nazirin lil'umma sannan wannan wannan wato saiha tsawa ne na gargaɗi ga al'umma ta musulunci min katsalin dahim na hatsari wanda izo musu kwatsam ba zato ba tsammani as'alullah ta'ala an yanfa biha Allah nake roƙo ya amfanar da ita wa Allah yuharrimahum sannan kada Allah subhanahu wata'ala ya haramta masu alherin da ke ciki wa man qama bi tabqiha wa nashriha da wanda ya tsaya wajen yada ta da bugawa kada Allah ya haramta masu al'ajar lada wa sawab da sakamako wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa katabahu abdurrahman salih al-mahmud shi ya rubuta to ana nuna lokaci yayi sai wato gaba ta ƙarshe shine sahibul fadila a sheikh abdullahi bin abdullahi a saad hafizahullahu shi ma ya tashi muqaddiman cewa alhamdulillahi wahdahu godiya ta tabbata ga Allah shi shi kadai wassalatu wassalamu alaman lanabi ya nabiyya ba'dahu tsira da amincin Allah su tabbata akan annabin da ba wani annabi da zai zo bayansa amma ba'du malam yace bayan haka faqad tala'tu alal kitabil ladhi na karanta littafin da allafahu kuna a sheik Abdulrahman bin Sa'ad ash-Shafi'i wanda ɗan uwan ya rubuta huwa bi unwan da unwan haka ya kamata malamai na Allah su zamanto suna yi unwan ne yayin abu ko da yana kasa da kai kana sama da shi ka zo ka karfafa abu ba ka koma gefe ka ta suka ba in akwai halal din da kake ganin ya kamata ya cike nan bai cike ba ka taimaka masa ya cike shi addinin musulunci ya ci gaba mana amma ba ka karanta littafin ba ka dudduba ka dudduba ka ce ka gani sun ba duk ba daidai ba ne wallahi ka gani mutane suna rubutu ba na hau eh? a gani aka aka wasu ke yi sai yake cewa a ƙa'idu shi'a al'isani a shari'a wajattahu sai na same shi kada a ja da wa afana ya kyautata kuma ya fa'idantar وبين ياي بيان مؤتقلهم أكيد متعنن أتم بيان بيان شككي وذلك بالرجوع وأنهم قياف علينا تهني كوما ودي إلى مراجئهم المؤتمدة زوا غمني من يلي تتفنشي أو إن أكدو غرد سوء وكتبهم المشهورة اللي تتفنس وإن سكي شهارة يتي وإن الناظرة duk mutumin da ya ɗauki littafin nan ya bincike fi ma naƙala cikin abin da malam ya naƙalto min bihim daga cikin littattafansu liya ya alamu ilmal yaqini wallahi zai sani sani na haƙiƙa butlana hadhihi al cewa abin da yan shi'a suka ƙudirce suke bauta ma Allah da shi aqida ce fasida lalatacciya sannan wa fasa da hadal mazhab da kuma lalacewa wannan mazhab wa ma a zalika tare da fito wannan a fili faƙar na kalamin kutubihim malam ya nakalto daga littattafansu ma ya ruddu ala mazhabihim zai ɗauko magana a cikin littafin nasu kamar yadda za mu gani a nan sannan a cikin littafin zai ɗauko ko maganar da za ta yi na wancan maganar da ya ɗauko ba littafin sunna ba shine bambancin mizar wannan littafin da rabuwar littattafansu. a cikin littafin zai kawo magana sannan a cikin littafin zai je ɗauko maganar da kuma ta ci karo da wannan magana sai ce fa mazhabar waɗannan mutanen ba'aduhu sashen sa ya mu ba'adan yana rubuta sashi wa ba'aduhu sashen sa yunaqidul ba'ad akhar yana warware sashi a tammal munaqada warwarewa cikakkiya dama duk aqidar da ta ginu ba a kan alkur'ani da sunna ba to haka za ka same ta da cin karo ta shi yasa kullum nake faɗa nake cewa muna gudi ma Allah da ya zamanto malaman mu magabata wannan aqidar da muke kanta ta alkur'ani da sunnar manzon Allah akan fahimtar mutanen kirki na farko to duk abin da suka gina na aƙida sai da suka samu masa dalili a Qur'ani da Sunna sannan suka gina to shi yasa zaka ga har gobe in kaga an tattauna da ahalin sunna an samu matsala to an tattauna da ahalin sunnan da yana da matsala a gidan karatu ne kamar yadda Sheikh Muhammad bin Abdul ya faɗa ya ce inna mal khawfu muwafiri al muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu sila abinda ake jin tsoro da ka kana mai tauhidi kana ahalin sunna zaka shiga hanya zaka yi rikici da abokin gaba su da makami a hannunsu kai babu makami a hannunka dole a yi maka illa a yi wannan shi ne sai wani ya je da sunan zai wakilci sunna yana da matsala gidan karatu maimakon ya kawo wa sunna ci gaba sai ya kawo mata matsala wannan shi ne abin da ake samu amma dukkan wanda isan sunna ya karance ta to duk wata aƙida da ka sani ina faɗar wannan a doron ƙasa in za a yi muwajaha ta fuskar dalili da dalili har Allah ya naɗe ƙasa da wanda ke bayanta babu yadda za a yi kaga an yi galaba akan ainihin wato ahlus sunna bai taba ainihin wato riwa wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh